Hey! Allah! Allah! amma abin da yasa ka ga yau an karu shine haukan da suka yi jiya dama jagora ya sha faɗa yake cewa da tu kalmar turanci ya ce the more you touch us the stronger we become duk lokacin da kuka taba mu a lokacin muke kara karfi saboda haka su 'yan uwa almajiran sai zazzaki hafizullah su a shirye suke su ba da rayuwarsu saboda jagoransu to duk lokacin da ake yunkurin kisa a lokacin zaka ga 'yan uwa kowa ya fito saboda kowa burinsu shine a kashe shi akan abin da yake na addini saboda shi kowa burin shi shine karshen rayuwar shi ta zama shahada to kuma ga shahada ana kokarin ba da ita kyauta to kaga wannan shine ɗaya daga cikin abin da sa yau aka karewa kuma ita wannan gwamnatin da ta isa kan malam bayan kotu ta ce a sake shi saboda ba su abin kunya baya musu kaɗan suka ce suna tsare da shi ne suna ba shi kariya suka ce bai aikata laifin komai ba yanzu kawai sai gashi sun zo yau da asusu ba suka zo da mota suka ce shiga suka kai shi kaduna wai kotu wai ana zargin shi da laifin kisan kai yau an yi zama a kotu alkali eh, lauya ya nemi belin malam alkali ya nemi a rubuto a rubuce sati mai zuwa a dawo malam ya ce ba zai dawo ba sai bayan sallah sai an gama azumi saboda haka an daga zuwa bayan azumi za a dawo kotu so wannan wani abu ne wanda dama mu muna tsammanin shi mu addini muke kuma ba za ka yi addini ba sai ka ba da rayuwanka da dukiyanka da jininka da abin da ka mallaka saboda haka a shirye muke idan shi yasa ma yau muka ƙara fitowa wannan sakataren da suka yi hauka jiya idan za su yi kisa ne su zo su yi kisa mu kisa a wurin mu ɗaukaka ne mutuwa al'ada ce saboda haka shahada karama ce a wurin mu saboda haka a shirye muke in za su kashe mu ne su kashe mu akan malamin kuma ba za mu daina ba ba gudu ba ja da baya har sai sun sako mana jagoran mu har sai an hukunta wanda suka yi kisan kiyashin Zariya. har sai kai har ma sai mun tabbatar da addinin musulunci a wannan ƙasa din ko an ki ko an so